Tarihi ta ɗaya Sura goma sha bakwai Alkawarin Allah ga Dauda. Bayan Dauda ya zauna a fadansa, sai ya ce wa annabi Natan, gani ina zama a fadar da aka yi da al'ul, yayin da akwatin alkawarin Ubangiji yana a ƙarƙashin tanti. Natan ya amsa wa Dauda ya ce, Duk abin da kake tunani a zuciya, ka yi, gama Allah yana tare da kai. A daren nan maganar Allah ta zo wa Natan cewa, Ka tafi ka faɗa wa bawana Dauda. Ga abin da Ubangiji ya ce, Ba kai ne za ka gina mini gidan da zan zauna a ciki, ban taɓa zama a gida daga ranar da na fito da Isra'ila daga Masar ba har wa yau, na yi ta yawo daga gefen da aka kafa tanti zuwa wani, daga wannan wuri zuwa wancan, duk inda na tafi tare da Isra'ilawa, na taɓa cewa wani daga cikin shugabanninsu waɗanda na umarta su yi kiwon mutanena, don me ba ku gina mini gidan al'ul ba? Yanzu ka faɗa wa bawana Dauda, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Na ɗauke ka daga makiyaya da kuma daga bin garke, don ka zama mai mulki a bisa mutanena Isra'ila. Na kasance tare da kai ko'ina ka tafi. na kuma yanke dukan abokan gābanka a gabanka, yanzu zan sa sunanka kamar sunayen mutane masu girma na duniya, zan kuma tanada wuri domin mutanena, Isra'ila, zan kuma kafa su saboda za su kasance da gidan kansu, ba kuwa za a ƙara damunsu ba, mugayen mutane ba za su ƙara zaluntarsu ba, yadda suka yi da farko, da kuma suka yi tun lokacin da na sa shugabanni a bisa mutanen Isra'ila, zan rinjayi dukan abokan gābanka, na furta maka cewa Ubangiji zai gina maka gida, sa'ad da kwanakinka suka ƙare, ka kuma tafi don ka kasance da kakanninka, zan tara ɗaya daga cikin ’ya'yanka maza, daga zuriyarka ya gaje ka, zan kuma kafa mulkinka, shi ne zai gina gida domina, zan kuma kafa sarautarsa har abada. zan zama ubansa, zai zama ɗana, ba zan taɓa ɗauke ƙaunata daga gare shi, kamar yadda na ɗauke ta daga wanda ya riga ka ba, zan sa shi a bisa gidana da mulkina har abada, kujerar sarautarsa za ta kahu har abada. Natan ya faɗa wa dauda dukan kalmomin wahayin nan, addu'ar Dauda. Sai sarki Dauda ya shiga ya zauna a gaban Ubangiji ya ce, Wane ne ni? ya Ubangiji Allah, kuma wane ne iyalina, da ka kawo ni har zuwa nan, kuma sai ka ce, Wannan bai isa ba a idonka, ya Allah, ka yi magana game da nan gaba na gidan bawanka, ka dube ni, sai ka ce ni ne mafi ɗaukaka cikin mutane, ya Ubangiji Allah. Me kuma Dauda zai ce maka saboda girmamawar da ka yi wa bawanka? Gama ka san bawanka, ya Ubangiji, gama saboda bawanka da kuma bisa ga nufinka ka yi wannan babban abu, ka kuma sanar da dukan manyan alkawura, babu wani kamar ka, ya Ubangiji, babu kuma Allah sai kai, kamar yadda muke ji da kunnuwanmu, wane ne kuma yake kamar mutanenka Isra'ila, al'umma guda a duniya wadda Allahnta ya fita don ya fanshi mutane wa kansa. ya kuma yi suna wa kansa, ya kuma aikata manyan abubuwa masu banmamaki, masu banrazana ta wurin korin al'ummai daga gaban mutanenka, waɗanda ka fansa daga Masar, ka mai da mutanenka Isra'ila na kanka har abada, kuma kai, ya Ubangiji, ka zama Allahnsu, yanzu kuwa, Ubangiji, bari alkawarin da ka yi game da bawanka da gidansa ya kahu har abada, yi kamar yadda ka yi alkawari, saboda zai kahu, kuma sunanka zai zama mai girma har abada. Sa'an nan mutane za su ce, Ubangiji Maɗaukaki, Allah a bisa Isra'ila, Allahn Isra'ila ne, kuma gidan bawanka Dauda zai kahu a gabanka, kai, Allahna, ka bayyana ga bawanka cewa za ka gina gida dominsa, ta haka bawanka ya sami ƙarfin gwiwa ya yi addu'a gare ka, Ya Ubangiji, kai ne Allah, ka yi alkawari abubuwa masu kyau wa bawanka, yanzu ka ji daɗi don ka albarkace gidan bawanka don ya ci gaba har abada a gabanka, gama kai, ya Ubangiji, ka albarkace shi, ya kuma sami albarka kenan har abada.